jama'a masu saurare na kan wannan shafi na sarki zaki mkk na rasulun aminin alhamdulillah jama'a wannan dan takaitaccen sako zai zuwa ga Barhaman Gombe Shek Barhaman Gombe farko muna maka fatan alkhairi muna fatan Allah ya taimake ka Shek Barhaman Gombe na kira saboda wani sako ne ya kai gare mu ɗazun nan ake gaya mini wai kuma gobe ne za ka tashi zuwanka kano wai za ka je ka zauna mukabala da wannan sha'irin nan mai zagin shi ibrahim nan sha'irin nan ah, mai dubun isa ah, in dai za ka ji inda kana ji na don allah wanda ya samu wannan sako ku tura wa ah, sheikh barhamu gombe yanzu don allah wannan tafiyan da zai tafi zuwa kano gobe ya bari ba mu yadda da wannan zama ba kai ya tafi ya yi hakuri saboda Allah da annabi kai ya tafi wannan ba wani ba wani amfanin da zai zai haifar sha'iri ne yana zage shi Ibrahim kai ma kana da daman duk lokacin da ya ya yi wallahi mun mun yadda mun mara maka baya kai masa rati amma zuwan da zaka zaka bata lokaci saboda abin da kaka taba yadda na koyi wasu ababa da yawa kaka taba yadda yadda yaddan neman yadda makiyinka kaka taba yaddan neman yaddan makiyinka amma irin mukamin da ake eh, ake zama sosai wa'anda akwai mukabalolin da wanda mutum da zo gaya min a ah, wanda zo shi a wannan mukabala wallahi ba zai ba ba amfani kai zama. da yawa na da yawa na ba da shawara a ah, ka zauna ga su ma nasara don musa akwai wasu tambaye su akwai wasu ababa da yawa kai ga ma shan baro ta akwai ababa da yawa da an kamin da na duba na ga yayi na san shan ce ya ya kamata amma akwai ababa da yawa wannan bai bai afar da da eh, mai ido wannan ah, zaman da zaka je ka zauna da shi ah, shi mai dubin isan Sheikh Barama Gombe wallahi ba abun da ba ba wani amfanin da zai haifar me zai bude maka wani littafi zai bude maka ya janyo wani littafi zai bude maka yi? Ranar cikin wannan azumin nan na ga wallahi ta rana ya yi tafsiri ma ga su Sheikh Abdul Fatai ka duba irin kokari su malam nasara don su malam Abbas Sadauki kokarin da ake yi irin abin da jama'a ba su gane ba a da akan ɗarke Tijjaniya ana kokarin su Mani Adam Koza a fahimtar da jama'a amma zaman zaman kan nan da zaka je ka zauna da shi wanda shi bai gane ba shi ya sa shi Ibrahim Gaba bane yake zabi to ba abin da zai haifar maka ka ga abin da ma zai kawo za a rusa wasu ababen da mallumma suka yi kokari suka gina ne wallahi wasu ababen da malluma suka yi kokari suka gina shekara da shi za a rusa ne kaman kanda yake yi sha'iri ne kai ma sha'iri ne shi kai masa haka wallahi mun yarda ko kuma a'a abin da zaka je ka zauna da shi zaka tashi ka bata kuɗin mota ka je har Kano kamar Gombe ka je har Kano ka je ka zauna da shi wannan muƙabala mun yarda ka zauna ka kafa tebur duk abin da ya faɗa kai masa da warware wannan shi ne sakon don Allah wannan zuwan ka Kano zaka je ka zauna da shi ba mu yarda ba don Allah ka zauna gida assalamu an turo mun wani clip na wannan mutum mai mayaudari Usman mai dubun isa wanda yake ayyana cewa wai a bayan ni akwai wasu mutum hudu yan faira wanda zai zauna da su gobe. Jama'a malamai hudu sun ƙara amsawa cikin wannan gari ko in ce. Wanda yake ayyana cewa wai a bayan ni akwai wasu mutum hudu yan faira wanda zai zauna da su gobe. Jama'a malamai hudu sun ƙara amsawa cikin wannan gari ko in ce. har shi ɗan su biyar kenan wanda gobe da su za a zauna a wannan mukabula karfe hudu na yamma. Ni ne na ayyana zan zauna da shi kowa ya sani a Najeriya. Bayan ni babu wani ɗan tijjaniya mutum ɗaya da ya ce zai zauna da shi. Bayan ni tun da muka fara wannan abun ba wani mutum ɗaya da ya ce zai zauna da shi. Amma ya ce akwai mutum hudu. Mutum hudun nan bai faɗi sunansu ba. Bai faɗi daga ina suke ba. Bai ce wane zai zauna da ni da wane da wane da wane da wane. Kawai akwai wasu mutum hudu da zai zauna da su. to kun ga irin diramar da ya saba shiryawa ne yanzu ma su so shirya yau jajiberin mukabila kamar yadda aka saka rana wato rana talata biyu ga watan wato bakwai gobe kenan jama'a in dai ba ku ganni a cikin waɗanda zai zauna da su ba wallahi ƙarya yake yi in dai ba ku ga fuskata ba ku ganni ne a cikin wanda zai zauna da su gobe ba wallahi ƙarya yake yi wallahi ƙarya yake wallahi ƙarya yake in kuma akwai wasu wanda suka ce za su zauna da su a cikin yan uwa ko ya bayyana su ko su su fito su bayyana kansu ba su bayyana kansu ba shi bai faɗi su waye ba saboda haka in kana so mu zauna da kai ka ayyana kamar yadda na faɗa ga shafuka nan da yawa sai mu ayyana shafin da za mu zauna da kai kana inda kake ina inda nake duniya za ta ga mu kuma wallahi ko baka zauna da ni ba sai na ɗauko duk tarkacen shirman da kake yi na nuna wa al'umma matsayinka na mawaki ni mawaki ni mawakin manzon Allah ne ni mawaƙin shehunnaina na ne ni mawaƙin addinin musulunci ne duka wayannan abubuwa ina wakewa kai kuma da kace ai ka riƙe annabi da ƙarya kai kake kare manzala kai kai yi sai kare annabi bayan nan da yin zara suka kawo maka gudunmawa shine ka ayyana cewa ran talata za ka zauna da ni da ƙarfe kaza a shagon waye da sauransu ai ba haka ake shirin munazara ba duk duniyar mukabala inda ake inda yan uwa kun san da ake mukabala ba haka ake yi ba ko na online da ake sai an ayyana rana an ayyana shafin da za a yi an samu daidaito tsakanin waɗanda za su yi sannan sai a kai ga ayi kun gaya mun cewa za ku yi za a yi muƙabala a shagon nan gaske ni da na zo Kano in na kira ka baka ɗaukan waya na ya kamata da na zo na ayyana maka cewa na zo ka ga lokacin in na kira ka ko kai sai ka kira ni ka ce to sanu da zuwa a ina za a yi sai mu daddala inda za a yi ba wurin ku ba mu ba wata zawiyar mu ba za a iya samun hall za a iya samun gidan rediyo za a samun wani wuri wanda bai shafi tijjaniya ba bai shafe ku ba kuma yan gargajiya bai shafe ku ba sai mu zauna a wannan wurin amma ka ce za a je muƙabala gidanka ai ba a haka in aka ce za a je muƙabala gidanka ni na tafi da jama'a kai ka daina jama'a me zai faru hayaniya kawai za a yi in dai muna so mu fidda sawaba mu ba wa 'yan uwa natija a cikin tattaunawar da za mu yi da kai bai kamata ka ce wuri kaza ba daman ka faɗa ka ne saboda tsoro don inda ba ka tsoro wala ba za ka yi wannan abun ba saboda haka mun sani kuma duniya ta gane ka alhamdulillah wallahi karama shehu ta kunyata ka kowa ya gane kayan rantsuwa akan ƙarya ka ce baka tare da yan izala gashi kuna zaune wuri ɗaya suna baka kana kana neman gudunmawa a wurinsu akwai wani suna da naje yan wayan sun fara sa masa wai piano izala piano izala to ka zama piano izala saboda ga dai biyano kana kaɗawa kuma ga kaɗan izala saboda haka ko ba mu yi wannan zaman gobe ba ni zan yi zama a kanka kuma sai na ƙara nuna wa duniya kai kai ungurmin jahili ne assalamu alaikum wa rahmatullahi kara faira ne kai za ka kara annabi ba haka usulu ba haka magana take ba ni zan kara abin da kake gaya wa shi Ibrahim ne ni abin da na fito abin da na fito zan yi shine maganganu da kake akan shehu zan kare kai kuma zaka kare makircinka da karyarayinka da son zuciyarka ai bai wuce ka ce a saka kowa a bar kowa a kawo manzon Allah ba wannan kaga kai wanda kowa ya san wannan da aikinka da motsinka da shirinka yana tabbatar da ƙarya kake ka fito ka gaya wa duniya cewa kai ma yanzu kana da aƙidar iyayen annabi yan wuta ne Mun ce za a je a zauna a shagon ɗan gaske ga ka ga anas ga sauran abubuwa kuma ka buɗe wata ƙofa ta hikima cewa me wai in zo da duk wanda za su tsaya ne kaga kenan kai ma za ka zo da duk wanda za su tsaya ka to in aka zo me zai faru kenan bismillahir rahmanir rahim salatu wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi haqa qadrihi wa miqdaril azim amma da jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a na ga wani clip na bidiyo da aka tura mun na shi wannan bawan Allah Usman Maiduguri Isa alhamdulillah akwai abubuwan da na gani a cikin bidiyon da ya kamata na yi magana abu na farko shine ya ayyana cewa na zo Kano kuma ya amsa gayyata ta to abin da ya ban mamaki shine ai ba ba amsawa ya ba ba shine amsa ba ni ne na amsa saboda in bai manta ba ko in jama'a ku ba ku manta ba lokacin da ya fito ya yi magana cewa in akwai wanda karansa ya kai tseko in akwai wanda ya isa ya ayyana ya rana ya ayyana wuri ya ayyana lokaci ni na ayyana rana na ayyana wuri na ayyana lokaci har lokacin ya zo ya wuce bai ce komai ba na sake yin wani bidiyo bai ce komai ba na yi bayani a cikin wannan bidiyon bai amsa ba bai ce komai ba bayan nan na kira shi a waya na ce masa ni ne na ce masa ni ne ya kashe waya na masa text har sau uku ba ba respond sannan da zan zo Kano na sa a gaya masa cewa zan shigo Kano jama'a na shigo Kano sai da na yi kwana biyu a Kano na kuma tabbatar masa cewa gari a Kano na gaya wa duniya sai bayan kwana biyu sai gashi ya fito yana cewa wai ya amsa abin da na nema ba amsa wa kai ba don ni ne na amsa ta addin da kai wa 'yan ɗariƙa kai wa 'yan tijjaniya saboda haka idan akwai Allah a cikin al'amarinka a ce na taso daga garinmu na zo garinku na sai da na yi kwana biyu ka tabbatar na bar gano. saboda zama zan ta zama dan kai ba sannan sai ka fito ka ce ka amsa me yasa tun ranar da na zo na yi maganar baka amsa ba wannan da farko kenan abu na biyu a cikin bidiyon ko da ke yi bidiyoyin da yawa saboda ya tsorata sai na ga ya yi bidiyoyin ma da yawa a bidiyoyin sai yake a wannan bidiyon sai yake cewa a tunda na zo Kano sharaɗinsa shine in je wajen kwamishinan 'yan sanda in karɓo a waranci cewa za mu zauna da shi wannan ai ko wanda ba musulmai ba wanda ba hausawa ba wallahi in aka ba su labarin wannan abin da yaran su sun san tsoro kaji. ji domin ya za a yi ni da nake bako na zo wurin ka ni ne kuma zan je wurin kwamishinan yan sanda karɓo takardar neman izinin zan zauna da kai abu na farko kenan a cikin wannan abu na gaba kowa ya san halin da Kano take ciki ana cikin wani yanayi na rigimar masarauta da abin da ya shafi 'yan siyasa da maganar hukuma a daidai wannan lokacin ne bako zai zo daga wani gari ya zo ya samu kwamishinan 'yan sanda ya ce kwamishinan 'yan sanda ka taimaka mun ina so zan yi makabala da wani kuma kwamishinan 'yan sandan ya rubuta takardar ya ce a je a yi dan Allah ɗan uwa kuma na hukunci akan wannan ya duba ne ya yi ta nazarin ta ina ya kamata ya zille to shine sai kawo wannan ka'idar abu na gaba abin da zai ba ku dariya shine bayan ya kawo wannan ka'idar fa yana a tsorace kamar kamar zan shi dan yana zaka yana yana yana gawa saboda tsoro ya riga da ya kama shi shehu Ibrahim kenan ai ai ba a ba a musu garaje saboda haka abu na gaba da nake son cewa kai sai a wani bidiyon kuma sai gashi ya fito tare da dan izara sun zo dan izara zai ba shi kariya to akan wannan ma yana da maganganu guda biyu magana ta farko usman mai dubun isa ya kamata in tuna maka kuma in tuna wa mabiyanka in tuna wa al'umma baki daya ka manta cewa ƙasa da wata ɗaya ka yi rantsuwa da alƙur'ani ka sa 'ya'yan mutane sun yi ta rantsuwa da alƙur'ani akan cewa ba ka tare da kowace firka ka tare da masu zagin Allah Ba ka tare da masu cewa iyayen annabi ɗan wuta ne Ba ka tare da masu zagin sahabbai duka ka jero waɗannan abubuwa kasa ƴaƴan mutane suke ta rantsuwa wanda ka'idar mu ba haka bane a ƙa'idar musulunci za mu mubara sai in an samu jayayya tsakanin wasu ɓangarori ne sai a zauna an samu jayayya kuma an kasa gane abin to shine sai a yi mubahala ga ayar nan a cikin suratu ali imrana ومن هاجك من بعد ما من هاجك به من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتل فنجعل لعنة الله على الكاذبين wanda ya ce ayar mubala ko ba karin tafsiri ba ne ai duk tafasir abin da suka tabbatar shine wannan aya ta zo ne akan akan akan sababin nuzul sababin saukar wannan ayar kenan sababin nuzul saukar wannan sababin nuzul na wannan ayar kenan amma ka tare 'ya'yan mutane ka sa sun yi ta rantsuwa da alqur'ani akan abin da su ba jayayya suke da kai ba kai ba jayayya kake da su ba to na me sai ka sa su rantse ɗaya kenan na biyu rantsuwar da ka yi ba ta shafe mu ba ba ta shafi kowa ba ba ta shafi dukkanin musulmin duniya ba ta shafe ka ne kai da yaranka domin me ka rantse da alƙur'ani cewa ba ka tare da kowane ɓangare sai gashi da ka ji wuta wutar fera ta bankoka sai gashi ka fito ga ka da ɗan izala mai zagin annabi wanda yake cewa a aƙidarsa iya annabi ɗan wuta ne a aƙidarsa ba a ne da manzon Allah a aƙidarsa ba a zuwa ziyarar manzo Allah a aƙidarsa annabi mutum ne kamar kowa a aƙidarsa annabi bai san gaibu ba sai gashi ka zo ka zauna da shi saboda me saboda ya baka kariya wannan na farko kenan magana ta biyu idan har kana so mu zauna da kai kamar da ka sa sharaɗi to ni ma ganawa sharaɗin shine ka fito ka gaya wa duniya cewa kai ma yanzu kana da aƙidar iyayen annabi yan wuta ne kuma kana da aƙidar annabi mai san garuwa to to mana aƙidar izala gaba ɗayanta da ita kake rayuwa wato ita ce addini ka saboda ne saboda wanda na danka tare da shi na san me na san waɗannan a su ne a cikin zuciyarka kuma na san ba a atamfa ne ya haɗa ku ba ba wani abu ne wani lamarin duniya ne ya haɗa ku magana addini ne ya sa ya zo ya zauna ka zauna kuke tare da shi to ya kamata ya zama ko ya waje bai zama a ƙidar ku ɗaya manufar ku ɗaya to sai in zauna sai in zauna da kai abu na gaba shi anas da ya zama da kai shi ma ya kamata duk da dai ba da shi nake ba amma ai ya kamata shi ma mu gan shi da piano yana kaɗawa a matsayin ɗan amshinka ko kuma sha'irin da in ya gama in ka gama shi zai yi to na san kun haɗa matafiya ɗaya amma ba zai yiwu ka yi rantsuwa da alkur'ani cewa baka tare da su saboda ka sha wuta ka dawo ka kuma mu danka tare da su a matsayin ne a matsayin za ku yi addini ba wannan ya rage wa kai da mabiyanka ga malamin ku ya rantse da alkur'ani cewa baya tare da kowa masu zagin annabi masu kaza masu kaza sai gashi ya zo yana tare da Anas to in ku masu hankali ne ya kamata ku gane karamar shi Ibrahim bai kai wata ba da yin wannan abun gashi ya zo ya yi aikin da ya rantse da alkur'ani ba zai yi ba saboda haka ya rage naku wannan in kun ga dama ku ci gaba da minsa a haka in kun ga dama ku gane cewa ya kai ku ya baro ya sa kun yi rantsuwa akan ƙarya shi ƙarya yake yi dan ya tabbata me bai bi rantsuwar da ya kamata ya fito ne mu zauna ne da shi abu na ƙarshe da zan ce akan wannan shine da kuka ayyana wuri kun ce za a je a zauna a shagon ɗan gaske ga ga ka ga anas ga sauran abubuwa kuma ka buɗe wata ƙofa ta hikima cewa me wai in zo da duk wanda za su taya ni kaga kenan kai ma za ka zo da duk wanda za su taya ka to in aka zo me zai faru kenan dan Allah ƴan uwa jama'ar musulmi ku duba mu an taɓa yin munazara haka munazara ai ana yin ta ne akan me za a zauna da mutum nawa za ka zo haka ake tsarawa kuma ya kamata ya zama yadda na kira ka a waya ka ɗauka da ya kamata ka ɗau waya na ne sai mu tsara in muka tsara to sai mu tabbatar da tsara amma kawai ka ce ranar kaza da watan kaza kawai ka zo ka lokaci kaza ka zo shagon wane a nan zami ai ka ya saba da hankali dan kana so ni dai na ayyana kan yana kuma ni alhamdulillah na sauke nauyi na kira ka sau daya baka amsa ba na kira ka sau biyu baka amsa ba na zo har garin ku na kwana biyu sai da kaga na bar garin sannan kake amsa abin da muka nema ka yi wanda wannan kowa ya sani wallahi wannan kowa ya san tsoro ne na ƙarshe abin da zan ce in ka ni dai ina garin mu in kana so in ka yarda ka ayyana duk shafin da kake so sai mu zauna da kai mu zauna da kai akan nukudatin da kake magana ni ma ina da abubuwan da na fitar a ka wajen guda ashirin da wani abu wanda zan bijiran maka da su wanda nake so kai ma za ka bani amsar su a matsayin ka na me wanda kake ta haddi akan shi Ibrahim a wai zan kara faira ne kai za ka kara annabi ba haka usulu ba haka magana take ba ni zan kara abin da kake gaya wa shi Ibrahim ne ni abinda na fito abinda na fito zan yi shine maganganu da kake akan shi zan kare kai kuma za ka kare makircinka da karerayinka da son zuciyarka ai bai wuce ka ce a sake kowa a bar kowa kawo manzan Allah ba wannan kaga kai wanda kowa ya san wannan da aikinka da motsinka da shirinka yana tabbatar da ƙarya kake yi har fiyanan da kake kaɗa wallahi dan faira ne ya kawo shi Kano da sunan begen annabi wallahi faira dan faira ne ya kawo fiyano Kano shine Sharif Rabi Usman Baba sharif rabiu shine ya fara yin mandiri shi fara yin majalisi da piano a arewacin najeriya kan kuma sharif rabiu kowa san dan faura ne saboda haka hatta piano da kake ya kamata ka ajiye sai ka nemo irin naka na aƙilar ka amma piano da kake gudawa wallahi tallahi piano nan na yan faura ne saboda haka sharif ya riga da ya jima da rusa irin waɗannan dawowi na kuma yake cewa wallahi ma fi kalbi hazzun li ghairihi fa ghairu rasulillahi laysa li ta'lama yace babu kwatankwacin wani hazzi wani rabon wani a cikin zuciya ta in ba manzo Allah ba sallallahu alaihi kai wanda ba annabi ma ba abun sani bane ko ban san shi ba kuma shehu me yake cewa tamassatu bi azyalin nabiy mutabi'an mazahibuhu falmu da satu falala yana cewa a wani wuri yana cewa duk inda ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kafa nan nake ajiyewa akwai dai abubuwa da yawa wanda shehu ya faɗa akan jarumin manzala, wanda kowa ya sani wannan ba wani koyon abu ne